ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر kuma mutanen annabi Lot sun nemi ya bar su da waɗannan baƙin nasa daga cikin mala'iku don su aikata albasha da su sai muka rufe musu idanuwa ba su gansu ba kuma muka ce masu ku ɗanɗani azabata da sakamakon na a gare ku